Jama'a mu sauraron mu barka mu da haka da farko ga muhimman kanin labaran. Ibtila'in ambaliyar ruwa da girgir wato ambaliyar ko kuma da ce guguwar Daniel ta haddasa kasar Libya ya haifar da mutuwar mutane sama da dubu biyar. Yayin da tarayyar Najeriya ta soke lasisin wasu kamfanonin da ke ba da bashi har talatin da bakwai. a bangaren da ya shafi kasar jamhuriyar Nijar kuma tsohon dan adawa dan Muhammadu da ke gudun hijira a kasar ya koma gida. A bangaren da ya shafi kasashen duniya kuma hukumar abinci ta duniya ta ce ta kasa wajen samun kudaden aiwatar da tallafin abinci. Yanzu kuma ga labaran kamar yadda suke. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan kasar Libya ya zarce dubu biyar. Kamar yadda gwamnatin gabashin kasar ta tabbatar wa manema labarai. Rukaiya Abba Kabar kuma ta bibi labarin. To an gaishe ka Muhammad Salisu Hamisu har yanzu dai mutane dubu goma ne ake nema ba tare da an gansu ba a sakamakon ambaliyar ruwan da ta faru sanadin ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ballewar manyan madatsin yankin guda biyu. da yake karin haske tamir ramadan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta red cross reshen kasar ta libya ya jaddada adadin yana mai cewa akwai fargabar yana iya karuwa la'akari da yawan mutanen da suka bata gididdiga ta nuna cewa cikin mutane 5,300 da suka mutu guda 145 'yan asalin ƙasar masar ne ministan harkokin lafiya na ƙasar usman abdul jalil ya ce a yankin darna kadai inda lamarin ya fi kamari mutane 6,000 ne suka bata bat yana mai ayyana lamarin a matsayin wani bala'i da ya saukar wa ƙasar a yanzu dai asibitocin yankin darna da kewaye sun cika makil da marasa lafiya lafiya yayin da aka rasa inda za a ajiye gawarwaki saboda yawan jama'ar da suka mutu da kuma yadda ambaliyar ta rusa gine-gine da dama. A gaida rukaya Bakabara. maroko ta ƙi karɓar kayayyakin agaji na wasu ƙasashen da suka kai mata ɗauki bayan da ƙasar ta fuskanci ƙarfar girgizar ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da asarar dukiyoyi da dama. Ƙasar ta ƙi karɓar kuɗaɗen ne a daddin wato a daidai lokacin da al'ummar da ibtila'i ya shafa ke cikin buƙatar kayayyakin abinci da kuma mahallan zama. Dr. Ali Harun Muhammad masani kan siyasar ƙasa da ƙasa da ke Kaduna tarayyar Najeriya ya mana tsokaci. wato komai sai siyasa ta shigo diplomasiya wani bangare ne na siyasa kasancewan halin da maroko ta shiga na wannan girgizan kasan da kuma muhimmancin ta a wannan nahiyar da Afirka da kuma duniya gaba daya so dole sai ta yi taka tsantsan wajen cewa wajen wa za ta karbi taimakon nan ba wai taimako ne na Allah da Annabi ba akwai taimako na Allah da Annabi kuma akwai taimako da ana yi dan siyasa so dole ta kasan Morocco ta yi taka tsantsan ita ma ta yi abun a hankali ta tace wajen wa za ta karbi wannan taimako kaman kasan Faransa kowa ya san halin da take ciki a wajen wajen abin da ke bambancin Morocco da Nijar ai ɗan taki ne saboda haka ko halin da Faransa ta shiga ciki a ƙasan Mali, Nijar, Burkina Faso abin da ya waɗannan ƙasashen shine ya tsallaka zuwa Bahar Maliya shine ya shiga arewacin Afirka shine ya je ƙasar Morocco saboda haka dole Morocco ta taka tsantsan wajen cewa wajen wa za ta karɓi wannan taimako. Dr. El Harun Muhammad masani akan siyasar ƙasa da ƙasa da ke Kadunan tarayyar Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta soke wasu manhajojin bayar da bashin kuɗaɗe guda talatin ko 28 domin tsabtace fannin bayar da lamuni a sauƙaƙe. matakin ya sanya adadin manhajojin da gwamnatin tarayyar najeriya ta soke da karuwa zuwa tara wanda a jimlice suka tashi da bakwai yanzu haka nura ado suleiman ya haɗa mu na wannan Hukumar da ke kare hakkokin masu sayan kayayyaki ta Najeriya ce ta sanar da ɗaukar wannan mataki a cikin rahoton da ta wallafa a baya-bayan nan dangane da sahihan manhajojin wayar hannun bayar da rancen kuɗaɗen da gwamnati ta amince da su. korafe-korafen da 'yan Najeriya ke yi akan yadda waɗanda suka mallaki ire-iren waɗannan manhajoji ke ci gaba da cin zarafinsu ne ya sanya ɗaukar matakin soke wanzuwar masu bayar da rancen kamar yadda hukumar kare hakkin masu sayan kayayyakin ta tabbatar. Daga cikin manhajojin da aka soke dai akwai Swift Cash, Joy Cash, Easy Naira, da Naira Loan, da Naira Naija da kuma Imoni. a halin yanzu adadin manhajojin bayar da rance ta wayar hannun da gwamnatin najeriya ta amince da su ya karu zuwa 164 daga 154 bayan karin guda goman da aka samu to sai dai kuma akwai wasu manhajojin bayar da rancen 54 da ake bibiyar yadda suke gudanar da lamuransu. Faransa ta bayyana bukatar ganin a cikin gaugawa mahukuntan mulkin sojin kasar jamhuriyar Nijar sun saki wani ɗan ƙasarta da suke tsare da shi a kurkuku. mahukuntan paris sun gabatar da wannan bukata ne a daidai lokacin da hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu ta yi kamari biyu bayan juyin mulkin soja da suka yi wa gwamnatin farar hula wato a tsohuwar ƙasar da faransa ta yi wa mulkin mallaka da ke yankin yammacin nahiyar afirka Stefan jie wani ɗan kasuwa bafaranshe da ke zaune a jamhuriyar Nijar tsawon lokaci da ke kare muradun Faransawa 'yanci rani a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai. ne mahukuntar sojan Nijar suka kama shi tare da tsare shi ta ranar takwas ga watan nan na Satamba da muke ciki kamar yadda ma'aikata harkokin wajen Faransa ta sanar a jiya. Tsohon shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar kuma jagoran 'yan adawar kasar hamma ahmadu ya koma gida a jiya talata bayan share shekaru biyu da rabi yana gudun hijira a faransa a watan wata Afrilu shekara ta 2021 ne Hamma Ahmadu ya samu izinin fita daga kurkuku domin zuwa Faransa saboda duba lafiyarsa. To sai dai duk da cewa ya isa birnin ya mai har yanzu Hamma Ahmadu bai isa gida ba. Watakila saboda dalilai na shari'a. Ga dai ƙarin bayani da ɗaya daga cikin makusantansa wato Razak Rafa ya yi mana. Lahirin tahiya Hamma Ahmadu shi na gidan kaso ne Eh, kuma ya zamanto bai lahiya sai a bashi inci ya je neman magani ba su ba su da ya komo sai ya ta wani juju ko ya tafi mai kuma kaso haka aka yi ta yi har da wannan gaman da yake yanzu an yi mulki to shi ba Ahmad dama ya zo gida ya yi aikin siyasa yadda kowa ke yi ba wani zarafi ba wani bambanci shi yasa ya komo lami lahiya to kuma da ya komo tunda aidi kasan da ya tahi shina kaso ta yi yanzu kuma da ke soja sun yi mulki sun ba shi yancin ya komo gida ya zauna abdur uh, wato razak rafa ɗaya daga cikin makusantan hamma rundunar sojan ƙasar mali ta tabbatar da mutuwar wasu gwamman sojojinta a cikin wani harin kunar bakin wake da aka kai musu a ne rundunar sojan kasar ta mali ta tabbatar da harin da aka kai wa sojojinta a makon da ya gabata a wani gari da ke gawo arewacin ƙasar. harin da kungiyar alka'ida da ke ikirarin jihadi a wannan yanki ta tabbatar da daukar nauyinsa hukumar samar da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya WFP ta ce raguwar kudaden taimako na tilasta masa rayar ga yawan ayyukanta na ba da tallafin abinci a yankuna da dama inda ta yi gargaɗin cewa wasu ƙarin mutane miliyan 24 na cikin haɗarin faɗawa cikin ibtila'in yunwa. Ahmad Abba ya haɗa mana wani. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana ƙoƙari wajen ganin ta cike giɓin bukatar abinci a duniya, amma ba za ta iya cika burinta ba saboda ƙarancin kuɗaɗe da take fuskanta na sama da kashi sittin cikin ɗari kan abin da take bukata a bana, wanda shine mafi girma a tarihinta. A cikin sanarwar da ta fitar WFP ta ce ana cikin tsananin bukatar abinci a ƙasashen duniya da dama yayin da tallafi da ƙasashe ke bayarwa kuma ya rabu sosai. Shugabar hukumar Cindy McCain ta ce ƙarin tallafin kuɗaɗe a daidai wannan lokaci na da matukar muhimmanci saboda girman halin da ake ciki. Ƙwararru a hukumar ta WFP sun yi kiyasin cewa sama da mutane dubu ɗari hudu ke fuskantar haɗarin faɗawa cikin matsananciyar yunwa suna mai gargadin cewa muddin rashin isassun kudaden tallafi suka tafi a haka babu shakka karin mutane miliyan 24 za su fada cikin bala'in yunwa wanda zai bukaci kulawar gaggawa nan da watanni sha biyu masu zuwa wato karuwar kashi hamsin kan halin da ake ciki yanzu haka. Shugaban gungun majalisar wakilan Republican Kevin Mac, wato McCarthy kenan ya miƙa waya ga matsin lambar masu tsatsauran ra'ayin jam'iyyarsa inda a jiya talata ya bayyana amincewa da gudanar da bincike kan yunkurin tsige shugaban ƙasar joe biden 'yan majalisar dokokin republican dai sun ce sun gano aikata manyan kurakurai na gaskiya da shugaban dan democrat ya aikata dangane da badakalar kasuwanci da ake zargin ɗansa hunter da aikatawa a kasashen ƙetare. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta ce ta kashe euro miliyan 600 wajen horar da sojojin da ke yankin Sahel domin kare demokradiyya amma kuma abin takaici shirin bai yi nasara ba sakamakon yadda sojoji suka dinga gudanar da juye-juyen mulki. shugaban kula da harkokin diplomasiyar kungiyar ta tarayyar turai joseph borrell ne ya ce a cikin shekaru goma sun horar da jami'an tsaro da na sojoji da suka kai dubu hamsin a cikinsu kuma har da na jamhuriyar Nijar da Mali. Daga da wannan matsayi Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Bashir Nuhu Mabai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Katsina ga kuma yadda zantawar su daga can. Dr. Bashir Nuhu Mabai ka ji wannan korafi da ke zuwa daga kungiyar kasashen Turai? Ana iya cewa wannan yunkuri na kungiyar kasashen Turan na kasu kenan? Eh, babban na kasu kuwa, domin wato duk shimfidar da aka yi idan ba a yi ta kan gaskiya ba dole ne a samu matsala yawanci waɗannan kuɗaɗe da su ƙungiyar ta tare da turai ke bayyana cewa ta kashe domin horar da sojoji da kuma wanzar demokradiyya a yankin sahel abubuwa ne da suke kawai gaskiya a rubuce ne a takarda ne kuma kuɗaɗen nan ma idan sun zo ba bi ake ba a ga abin da ya kamata a yi an yi ko ba a yi ba sannan kuma kar ka manta wato haji bashir mafi waɗannan ƙasashe na yankin sahel abubuwan da ke addaba su fa ba ainihin wai demokraɗi ba ce ba ainihin ta kanta kila musu shi an samu musu da abin da ya kamata su miƙe da kafafun su wajen tsayawa kan dogaro da kansu da tattalin arziki ko kullum dai ana na ana maganar cewa burin ba ku tallafi ku yi kaza tallafi kaza tallafi kaza wannan abubuwa ba su kai ga waɗannan ƙasashe ga ci dole ne sai ƙasa ta samu ingantaccen zaman lafiya da bunƙasa tattalin arziki sannan a zo a fara magana wani demokaradiyya ko wani abu Wato matsalar ba wai ita demokradiyyar ba ne bukatun ƙasashen ne. Wannan shi ne gaskiyar magana. Ina tabbatar maka ƙasashen nan duk yawanci in ka bincika ka ga menene ke jawo wannan juyin mulki. Za ka tada cewa ko dai matsala ce ta tsaro ko kuma matsala ce ta cikin gida ta shafi tattalin arziki da sauran abubuwa da suke suna rawa ba a tsaye suke ba dole ne wasu su fito su nuna cewa za su kawo gyara su kawo sauyi da sauransu amma in aka samu kasashe sun tsaya da kafafunsu da tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya da komi da komi gwargwadon hali to ai lokacin ne ma demokradiyya su kansu turawan da suke wannan ah, gadara ai da da wannan suke gadara kasashen suna zaune lafiya ne suna bunƙasa da tattalin arziki shi yasa ake cikin demokradiyya mai kyau mai armashi wanda kuma ba kwa sha'awa kuma dole ne sai an irin wannan a kasashe irin na afirka sannan za a samu zaman lafiya sannan za a samu wanzuwar dimokuraɗiyya in ko ba haka ba haka a dinga maimaita a kurakuren da aka yi a baya har sai da aka zauna aka yi nazari kuma nazarin mai kyau kuma aka yi lissafi mai amfani mai wanda wanda ya dace a bisa tsari na gaskiya. Wato a takaice dai demokradiyya ba za ta dore ba dole sai an kafa tsaro da yanayin ci da ko ba a ce dole ba ya za a iya cewa wajibi ne domin na tabbatar maka duk yawancin juye-juye mulkin da kake gani ana yi zaka tarar da cewa ana samun matsaloli ne na abubuwan da suka ake ake matukan neman su a ƙasa babu talakawa na wahala suna shan azaba suna shan ukuba ko kuma ya kasance matsala ce ta tsaro a cikin gida ko kuma ma waje barazana daga waje da sauran matsaloli daban-daban su ke jawo na jiyo mulki saboda nan ko babu komi ko ba a ce dole ba za a iya cewa wajibi ne a tanadar da abubuwan da suka kamata ginshiƙai wanda za su tsaye su ne za su sa demokradiyya ta ci gaba da ɗorewa ta ɗora ba ana kwanga ba kwanga ba yau ana demokradiyya gobe akwai mulkin soja a ta wannan ba ci gaba ba ne ko da zarata don haka nan yana da kyau su ma da suke kashe kuɗaɗen su wajen ganin cewa sun wanzar da demokradiyya a afirka da kuma a yankin sahel su yi ƙoƙari su gano shi ne matsalar da ke sa cewa duk kuɗin da ma suke bada ina ma su ce. Dr. Bashir Noba bai mun gode sosai da wannan fashin baki. To ni ma na gode kware Malam Bashir. Yayin da ake ci gaba da ayyukan jinkai biyo bayan girgizar kasar da ta yi sanadiyar mutuwar dimbin mutane a Maroko. Wani abu da ke daukar hankalin jama'a shine yadda mahukuntan kasar suka ki karbar tallafi daga wasu kasashe na duniya ciki har da Faransa. Shirin namu na wannan makon ya leka jihar Neja da ke tarayyar Najeriya domin ganin yadda ɗaya daga cikin kabilun jihar wato Dukawa ke gudanar da bukukuwansu na shekara-shekara. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda muka saba dai a duk mako mukan yi dubi a fannin da ya shafi cefane ko kuma girki. A wannan karan za mu duba yadda ake yin madarar waken suya wanda aka fi sani da suya milk. Ita ma dai madarar waken suya madara ce da ake yin ta da irin waken da ake yin a da shi wanda galibi yanzu mata a arewacin Najeriya ke yi a matsayin sana'a domin ita ma ana yin ta ne kuma a saida ta kamar kunun zaki ko kuma kunun aya cikin gorar roba. Malama Farida Abubakar guda ce daga cikin matan da suke yin wannan madara.